Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de coup d'État a été déjouée. A taron manema labaran da ya kira kakakin gwamnatin Nijar Minista Abdulrahman Zakariya ya ce a cikin daren talata talatin wayewar laraba talatin da ɗaya ga watan Maris dakarun gwamnati sun yi nasarar murkushe wani yunkurin juyin mulki kuma an kaddamar da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari don gurfanar da su a gaban kuliya. Plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'état sont interpellées et d'autres activement recherchées. Ya ci gaba da cewa tuni mutane da dama masu alaka da wannan yunkuri suka shiga hannun hukuma yayin da aka kaddamar da farautar wasu mutanen na daban Gwamnatin ta ce ta yi Allah wadai da faruwar wannan aika-aika da ke kokarin mayar da hannun agogo baya a tafarkin demokradiyyar da ƙasar Nijar ta tsunduma cikin saka cokam. Sanarwar ta ci gaba da cewa gwamnati na jinjinawa dogara fadar shugaban ƙasa da sauran jami'an tsaro saboda jajircewar su a yayin wannan fafatawa abin da ke nunin biyayyar da suke yi wa hukumomin jamhuriya. Témoignant ainsi de leur loyauté et de vis-à-vis de la République. A cewar hukumomin na Nijar ya zuwa yanzu kura ta lafa kuma suna rike da dukkan madafun iko saboda haka suka yi kiran al'umma ta ci gaba da gudanar da harkoki kamar yadda aka saba. Le gouvernement informe la population que la situation est totalement sous contrôle da yake hukumomi ba su ambaci sunan kowa ba daga cikin waɗanda suka ce sun kama a jerin waɗanda ke da hannu a yunkurin juyin mulkin na ranar 31 ga watan maris masu amfani da kafafen sada zumunta na ta yada hotunan kaftan sani sale guruza na rundunar sojan sama a matsayin shugaban sojojin da ake zargi da kitsa wannan al'amari da ke wakana sa'o'i kaɗan kafin rantsar da sabon shugaban ƙasa sai dai wasu 'yan ƙasa na kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo da aka tsara takanas da nufin cimma wata manufar ɓoye. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.